sai na rushe tarihin wannan ƙasa sai na kwafar da su sai na kama matayensu sun zame mini kwarkwara hatta dabbobin wannan ƙasa na yi alkawarin sai sun fuskanci fushina. Hakika sarkin garin nan nan mugu ne ba shi da tausayi. A nan zan sauka baƙin ciki wanda ba zai taɓa mata da shi. A nan zan sauka wanda ya rima cutar azumi. Bismi Rabbul